na taɓa jin wannan zargi amma ni na san cewa wannan zancen banza ne zancen banza in the sense that mutane suna da abubuwa da yawa sukan kawo uh, wasu kalamai hmm. don su canza ra'ayin jama'a mai yiwa ma 'yan boko haram din ne suke faɗi amma yaran da suke amfani da su duk yan nan ne wurin ne yan nan wurin ne to amma abin da ya faru wasu an yi scripting ɗinsu da karfi da yaji eh, da karfi da yaji kuma an yanzu ina alal misali a yan matan Chibok mm. wasu su sun ce ba su son su dawo sun hankalin sa kwanta da zamu su an juya musu kwakwalwa kenan ko menene oh, amma an ce akwai har mutane da suke bada ƴaƴan su kyauta ga boko su je su yi kunar bakin wake ba wanda zai bada ɗan shi ko ƴar shi kyauta sai dai wadda an kashi ce wai mutanen yanayi ne mm. wadda su suka sha wahala suka fi kowaye mashan wahala mutum ya yi tafiya daga bama da kafa ya zo mai duguri kuma irin irin wayannan irin wayannan dubbansu suna nan mm. to ya kuma za a ce wai su ne suke supporting boko haram su suke ba boko haram wurin zama sun kashe lawanansu mm. sun kashe dagatansu sun kashe masu unguwanni su ne manya wadda za su rike gari to an wayan nan ba su nan wasu sun ce abin da yasa ake ganin karuwar hare-hare shine saboda Buhari baya nan lokacin da Buhari baya nan an ga samu karu kare kana ganin rashin zaman Buhari ne yasa aka samu karin hare-hare nan no ban yi tsammanin ban ganin haka ah, abin da ya faru an ah, sojojinmu suna kokari hmm. kuma ba sojojinmu kaɗai ba abin nan ya haɗa ah, da nigeria da chadi da uh, kamaru mm-hmm. da niger mm-hmm. to duka da fari sun hada karfi da karfe suna yakin wannan boko haram so sun ga sun gama uh, yaƙinsu yakin su dai na physical wai mm-hmm. gashi mm za a uh, yake su haka so abin da ya faru sun dan uh, maybe sun yi slowing down kuma everybody in kana wannan abin dole akwai time inda zaka ce zaka huta mm, so uh, su mutanen boko haram ba mutane ne da zaka dauka for granted ka dauke su wai gashi za su abin nan ba za su waiwaice ka mm. su gane ko gashi ka kana son ka dan huta kana za su afka maka